Babban sufetun 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya ba da umarnin garan bawal ga sashen rundunar mai yaƙi da 'yan fashi wato SAS ko kuma Special Anti-Robbery court Yanzu dai sufetun ya ce kwamishinan 'yan sanda ne daga helkwatar rundunar Abuja zai zama jagoran rundunar ba daga matakin jihohi ba. Hakanan za a shirya wa jami'an horon sanin haƙƙin 'yan adam idan su daina cin zarafin jama'a ba tare da haƙƙin shari'a ba. I would like us obviously to work in tandem with each other especially in Nan ma babban sufetan ne a ziyarar aiki da ya kai babban hafsan sojan ƙasar Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai don bunƙasa aiki tare a irin wannan yanayi da akan yi fitar haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da sojoji. 'Yan Najeriya sun yi kamfen ɗin buƙatar soke rundunar ma gaba ɗaya da zarginta da musguna wa mutane ba tare da wata tantancewa ba. Hakanan da zargin karɓar kuɗi da ke tafiya aljihun 'yan sandan ba gwamnatin Najeriya ba. Ko a shirin muryar Amurka na ciki da gaskiya an kawo labarin wasu Fulani makiyaya daga jihar Kogi da ke korafin 'yan sandan na SAS sun damƙi musu 'yan uwa tsawon wata takwas ba shari'a. Ga ɗaya daga Fulanin Yusuf Bature. An zo an kama su an tsare su amma kira da nake ina roƙon gwamnati janar Muhammadu Buhari tun da ya ce gwamnati na adalci ne a yi bincike tsakani da Allah mu ba mu so zalunci ko dan uwanmu ne iya laifi to ba wanda ya fi doka a Najeriya amma a ɗauki mutu a je a dunga mishi wulaƙanci a ci mishi dukiya don ana ganin mu fulani ba mu je makaranta kaga abun bai kamata haka ba ya kamata magana na janar muhammadu buhari ya ji shi tun da shi ina gani akwai wasu wanda suke aiki a gwamnatinsa wanda suke nema su bata mata gwamnatinsa kaga mu fulani abun da yake bata abun muna cikin daji duk abun da aka yi tun da bamu da ido yadda za mu faɗa don ka kai man ɗan sanda ɗan sandan ba dukan su suke aikin gaskiya ba sai a kashe maka saniya in ka zo kai magana ashe ka kawo kuɗi in ka ba da kuɗi kuma ashe ka je ka dawo a dawo a haka dai takaice maganan zai watse ba za a gane komai ba. Isa su ne suna kungiyar kare haƙƙin bani Adama Amnesty International ya yi fatan samun adalci ga waɗanda ake cewa zarafi ba tare da sahihiyar hujja ba. Abin da muke cewa shine duk mutumin da yake da matsala ta take haƙƙin bil'adama babbar buƙatar sa ne a masa adalci. Wasu 'yan uwansu aka kashe babu gaira babu dalili. Ku tabbatar da cewa an bayyana wa al'umma an yi adalci sannan wanda suka yi laifi a hukunta su bisa dokar ƙasa. To amma abin da yake faruwa shine yawanci sai ka ga an zo an yi abin kawai sai ka ga ya zama kamar wasan yara a ƙarshe dai wanda aka ci zalinsa da wanda aka take wa haƙi zai tashi ba tare da an masa adalci ba to amma dai kawai sai dai mu sa ido mu duba mu ga abin da Allah zai yi rundunar yan sandan dai ta ba da lambobin waya da mutane za su mika kuka ga zargin take musu yanci daga yan sas nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya